Jam'iyyar APC ta rinka ninkaya a rikice-rikice wanda ya jefa makomar ta cikin rashin tabbas bayan da jam'iyyar ta sanar da watan Fabrairu na wannan shekara a matsayin watar da za ta gudanar da taronta na ƙasa. Wani abu da ya ɗauki hankali shine jam'iyyar ta kafa kwamitin sulhu tun watanni uku kafin wannan lokaci wanda zai ƙoƙarin dawo da 'ya'yanta da suke neman ficewa saboda wasu ƙorafe-ƙorafe da suka biyo bayan zaɓukan shugabannin jam'iyyar daga gundumomi zuwa jihohi kafin taron ƙasa da za su yi. kan haka, shugaban kwamitin sulhu, Sanata Abdullahi Adamu, ya ce kwamitinsa yana aiki tukuru wajen haɗa kan 'ya'yanta. Wannan sai sa mu a wani hali na azama kan bukatan mu yi abin da Allah ya sauke mana yi a kammala kuma a kai wa jam'iyya report kafin ainihin taro na kasa baki daya na shekarar zahina convention kawo yanzu mun je jihohi irin su kano mun je irin su kebi mun je su gombe mun yi magana da 'yan adamawa mun yi magana da 'ya'yan bauchi ko da yake abin da muka yi da bauchi da ba mu kammala ba sosai fi lillahi. ba a samu matsaya yadda ya kamata ba dan waɗanda muke son su zo mu ji su su ji mu ba su hallara gaba ga kwamitin mu da ya kamata ba so aka mun ba da dama za mu sake waiwayen su insha Allah da mun dawo daga Legas daga na za mu je Eh, ogu abekuta mun gana da abekuta allah ya sa da za mu wuce mu je oshun oshobo kenan capital din su daga nan za mu shiga ta baya mu shiga kwara daga nan kuma mu dawo nan abuja To sai dai duk da kokarin da kwamitin sulhu ya ce yana yi, kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk na ganin da sauran rana a kaba. A siyasar da ake a Najeriya idan ka ji an ce an kafa kwamiti na sulhu don wata badakala da aka yi wa 'yan jam'iyya, to a gaskiya ka kwantar da hankalinka ka kalla ba wai wani sulhu ake nema ba da ya wuce an san cewa ba za a canza yanayin da ake ba saboda kowa ba za a nemi a yi wa kowa adalci ba wannan cin zalin da aka yi dole ya tabbata to sai ka ga an ce a kafa wasu mutane wanda za su zo su rinka tattausawa wanda aka cuta su tattausa su su daddanne su inda za su iya daddanne su su bata musu lokaci inda za su iya bata musu lokaci har ya zama zamana cewa an tabbatar da abin da ake so sa haka duk wani wanda yake apc yake jin an ji masa rauni da yake tunanin wai za a kafa wani kwamiti da zai zo ya yi masa maganin wannan raunin gaskiya bata lokacin sa yake a irin siyasar najeriya to kuma abu na biyu ma shine idan ana siyasa irin ta najeriya musamman eh, yadda muke ganin ta apc siyasa ce ta bukatan mukami daga takarar shugaban ƙasarsu zuwa ƙasa. Abin jira a gani shine yadda wannan kwamiti zai kammala aikinsa a cikin lokaci saboda jam'iyyar ta samu haɗin kan 'ya'yanta wuri guda a lokacin taron ƙasa da za ta yi domin fitar musu da shugabanni. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.